wallahi ba inda kike burge ni in kika yi fushi sai ki ƙara kyau billahi la ilaha illa huwa habibiya ya habibiya ya habibi ina ruba suna aka tsaka shi haka kike dinga haka duk mutumin da yace zai raba da ke a garin nan in ba he na ga bayan sa ba shege nake ina wannan kwanakin an gama ne Ka gama wannan shafin? Wani ne ce kuma? Wannan da ka buɗe sabo. Eh. Sai wanne kuma? Domin farko. Haka to jina. Ni ina zaton saurayi na aura, a shekara da miyar budurwa da tsohuwar mata ka ajiye? Gantsari. Da ido na na gani. Maganar jimma kike yi, jimma kuna zaki ta zaki uku. Duk mutumin da ba shi da dabi a duniya, to zama da shi haramun ne. Na sallame ta, ne mata gangariyar uku. da shirya wata an mai ta ta kama kamar ta to ya za a yi gani ki zo mu wannan ma gidan mu je ki gani kin ga a gidan da muke take da kore ta na sai mata abin da sau na karbi na sai mata abusa katin kada na abusa shi ma na karbi ina barkwanan barkwanan dan ana sanyi zaka hada shi da wutar lantarki kai kake zum shi ma na karbi duk nake ji ki gani idan ki mu bannan gidan ma mu koma can mun bannan ta ga yau To ba za mu kone ba da bargon? Wa! Ai bature ne ishi. Alƙur'anin Ubangiji. Ai ne ba da da. Tun da ta dawo hanya. Tuni. Ina tan yanzu in ba ta wuce lakwaja ba to ta kusa kaiwa shaga. Yawa yau za ka mu ba inda zan je takarda ta za ka ba. Dan Allah in kika ce mu rabu. Wannan mu kawai. Na rantsi da girman Allah sai mu. Allah. Dan Allah ki girman Allah. zan mutu da ke zan rayu da ke Yaya kuma kuka kuma ga shi ki me faru kuma? Baba ne ya zagi umma. Jimman ya sake ta? To sauke hannunki. Me ya faɗa ka zo? Saboda ya yi aure a ɓoye da baba da an tarira suka je suka same shi a gidan. Suka ce ya saki matar shi ne ya ce ba zai sake ta ba. Ya taho ya same shi ne ya saki baba. Amma ne mata ya ce ban ga mutum wofi. Ni ina mahaifinsa. Ya ƙara aure a ɓoye bai a bagen ba. To wai walinsa. mahaukaci to abin da ki kyale ni zan je zan da ta kwata da hankali ta tafi gida ta tafi gida kamar ta tafi gidan su saki nawa mata saki uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka tabbata wala ma ta ya cika mahaukaci cika ce mahaukaci wallahi saki uku saki uku ya mata wallahi ya kamar mahaukaci ta kayan gidan amurka ta sa nake zama shi kenan da shi ana zai same ni in bai zo miliyan ta zan taka da kafa ko same ni gidan amurta sa zai ke zama kamar uwar ki ce ka amma da mai shafi sun bada mutum wasu sun bada shashasha ma haukaci